قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين sai fir'auna ya ce wa annabi musa shin ba mu muka rene ka a wurinmu ba kana ɗan ƙarami ka kuma zauna a cikinmu wasu shekaru a cikin rayuwarka to me ya kai ka yin ikirarin annabci